gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku sa kwasha labari bismillahir rahmanir rahim dr shira kashi na goma sha hudu sai me dan ya daina santa it's not as if ba za ta iya rayuwa ba tare da shi ba yana tare da ita ko baya tare da ita She will survive just fine. Sai dai faɗar ta fi aikata wa sauƙin faɗi a baki. Duk da haka dai tana ƙoƙarin kwatantawa. Zuwan Fairuz ya taimaka mata ƙwarai. Ita ma nata bikin bayan na shira da sati biyu. Dama Fadima da abokanta su kaɗai suke ta kai kawo game da bikin. Ko so ɗaya kafa ta bata taka wajen siyan kayan ɗaki ko na kicin ba. Fadima da Anta Siddiƙa ne suke ta fama. Kullum suna ɗaki ita da Fairuz. Tana mata da siya game da haƙuri da yadda da ƙaddara. Dama ta riga ta ɗauki ƙaddara ai. ta dai rasa yadda za ta yi da rayuwarta ne kawai. Da taimakon Fairuz da irin nasihu da maganganun da take yi mata, ta ji komai yana mata sauƙi. Ta samu sanyi da amincin zuciya sosai. Biki aka yi mai sauƙi, babu wata gayyar jama'a, kuma babu wata hidima ta sanya ciwon kai. Kwana biyu kaɗai aka yi ana shagalin biki. Do wanda ya ga amarya shira dai a lokacin ya san bata maraba da auren nan ko kaɗan. Duk da cewa ta yi ƙoƙarin ta nuna komai ba komai ba ne, hakan bai samu ba. Har aka yi bikin aka gama bata ga 'yan Najeriya ko ɗaya sun leƙo ba. Zuwa lokacin kam sai 'yan paint pieces na memory su ne kawai a kanta. Bayan an gama biki kowa ya kama harka gabansa, aka kai amare gidajensu. Wata unguwa mai tsada da mahaifinsu ya gina masa flat biyu a jere, nan aka kai su. Gidaje ne na alfarma, waɗanda suka ji duk wata alfarma ta duniya. Bayan an kai kowaccensu gidanta, an yi musu nasiha. Kowa ya watsi aka bata ita kaɗai. Ko da yake, nata ɓangaren kaɗai ta sani, bata san abin da yake faruwa a gefen Fadima ba. ta kwashe fiye da awanni biyu zaune akan faffaɗan gadon da aka zaune da ita a kai kanta na yana cikin mayafin da aka lulluɓa mata waje mai girma na mayafin ya jike da lemar hawayenta da ta dinga sharewa bayan dogon lokaci dai ta miƙe tsaye ta laluba ta shiga bathroom ta tsaya karewa komai kallo ba kawai ta yi abin da ya kai ta wanka brush tare da ɗauro alwala ta koma ɗakin ta buɗe drop cikin jerin kayan baccin da aka jera mata ta zaƙulo ta silk gown red wadda ta bi jikinta ta zauna mata sosai kamar her second skin. Ko ruwa bata sa a bakinta ba, duk da cewa bata saka komai a cikinta ba ranar tun daga karin safe. Amma bata ji tana buƙatar cin komai ba, haka ta hau kan tattausan gadonta da tsabar fargaba da tashin hankali yana ta jin daɗin laushin gadon, balle ta yi relaxin gaɓoɓinta. Ko a lokacin haka ta yi ta juyi akan gadon kawai ba tare da ta iya yin bacci ba. Har zuwa lokacin ta kasa rafin cewa Mustapha ya yaudare ta a cikin kanta. Gani take yi kamar idan ta rufe idanunta ta buɗe, za ta ga cewa mafarki take. Can zuwa tsakar dare kuma, lokacin bacci ya fara ɗaukar ta, ta jiyo motsin taɓa ƙofa alamun za a shigo. Ta ji zuciyarta ta haulu gudan daka. Sai ta ƙara natsa kanta cikin bargon da ta rufe jikinta. Tana gani ta cikin bargon yadda haske ya mamaye ɗakin, ba ta yi motsi ba, don ma kada ta nuna mishi alamun cewa idanunta biyu, tunda ta san angonta ne kawai wanda zai iya gigin shiga ɗakinta cikin dare a irin wannan lokacin. Tana jin sautin takun da ya zuwa bakin gadon, Ya dakata, ya jima yana kallonta kafin ta ji an saka hannu an janye bargon da ta rufa. Dole ta buɗe idanuwanta da suka yi mata taushi ta sauke su a kan shi. Yana tsaye sanye da wandojin safarar t-shirt shi angon nata. Ya saka hannuwansa cikin aljihun wandonsa, fuskarsa babu yabo babu fallasa. Babu ta yadda za a ka gane cewa yana cikin farin ciki ko aka san haka a cikin ransa. Ya bi ta da wani irin kallo a cikin kayan da ta saka. Tun daga ƙasanta har sama, ya dade akan ƙirjinta. kafin ya daga kai ya kalli idanuwanta yana wani irin murmushi. Abin da ta tsana kenan game da sagir, appropriate kallo. Ya ce, Amarya, amarya, sai dai daga ji babu wani humo a cikin muryarsa, babu dogon farin ciki ko na anina a tattare da shi. Ya lalubi gefen gadon ya zauna, a hankali kuma cikin dabara, ta matsa daga kusa da shi. Kallon ta yi tare da sakin wani murmushi, ya hau kan gadon sosai, ya kamo hannuwanta, ya rike cikin tafin hannunta yana murza bayan hannunta da babbar yatsan shi. ya ce bai kamata ki fara guduna ba tun yanzu amaryata. I was just trying to make this night as memorable as it could be to you. Ita dai kokari kawai take ta ga ta cire hannunta daga nashi, amma hakan ya gagare ta. A hankali rikon nashi ya koma mai tsauri. Tana jin zafin sa har kaman zai tsaga mata kashi. Hannu ɗaya ya saka ya rike mata duka hannayen ta biyu. Yayin da ya sa ɗaya hannun ya zame mata hannuwa rigarta ta zube akan cinyoyinta. Gaba ɗaya halitta ta bayyana a gare shi. A hankali ta limshe idanunta cikin ƙonar zuci. hawaye masu zafi suka fara zuba daga cikin idanunta. Ranar da take tsoro, daren da ta matuƙar tsana, abin da take matukar ƙin jini, mutumin da ta fi tsana with all her being, bata ma san abin da ya kamata ta ji ba a lokacin. Tana ji tana gani ko da yake idanuwanta a rufe suke, ya zare duk wata sutura da ta yi saura a jikinta. Tana so ta hana shi. She wanted to so badly. Sai dai nasihun Fairuz da ta yi mata akan haƙƙin miji akan matarsa har da wannan. ta kuma hane ta da hana miji haƙƙinsa na aure ko da ko ita ba ta so tunda Allah ya halasta mishi ita she had no right to stop him ba foreplay ba addu'a da ake yayin saduwa da iyali ba komai haka yi auratayya da ita ba kuma ta hanyar lallami da lumana ba saboda lokacin da karfin ta ya gaza ta yi watsi da nasiha ferus a gefe guda she started to fight him haka ya amfani da karfin namiji akan mace ya hana ta abin da take so bayan lokaci mai tsayi ya tashi ya karkaɗe kayan jikinsa da ya yi watsi da su ya mayar jikinsa, ya ƙara gaba ba tare da ya sake juyawa ya kalle ta ba, ya batta a hali na tsakanin rayuwa da su ma ta kasa motsa koda yatsan hannunta ne. A haka wani wahalallen bacci ya sure ta. Sai gabashin asuba, lokacin sanyin ɗakin ya fara zama unbearable sannan ta farka. Da ƙyar ta samu ta kai kanta ban ɗaki. Tana dafa bango tana hawayen azaba da baƙin ciki. Ta taimakawa kanta ta wanka na sabulu da na tsarki bayan ta gasa jikinta sosai. wata mahaukaciyar yunwa take ji kamar ana yanka mata hanjin cikinta da haka tana yin sallah ta fita falo tana dingisa kafa da ƙyar ta lalubo kicin shi ma duk duba dubanta bata samu abinci ba sai yogurt da kukis da ta sa a cikinta ta koma ɗaki ta samu fenkila ta sha ta yaye zanin gadon da ya ɓaci da jini ta kai cikin injin wanke kaya ta jefa ta sake shimfiɗa wani zanin gadon ta koma ta kwanta bata tashi ba sai gab da azahar shi ma wai Ferus ne ta tashe ta ta sanar da ita cewa sun wuce gida sai da ta yi kamar za ta yi kuka sai da ferus in ta sha ban haƙuri sannan suka yi sallama da juna bayan ta yi wanka ta yi sallah azahar ta yi oda abinci aka kai mata ta ci ta yi nak sauran ta kai cikin firish ta ajiye yannan ranar cir ita kaɗai ta yi a cikin gidan kamar mayya babu wanda ya leƙo gidan Ba ta ga ko gittawa angon nata ba da dare ta yi wamin abincin da ta yi oda ta yi shirin kwanciya bacci ta kwanta ranar ma sai cikin dare sai rike shigo ɗakinta wannan karan tana bacci haka kawai ta ji mutum ya afka mata haka ta tashi a firgice. Ba ƙarfi a tattare da ita haka ta yi ta ƙoƙarin ture shi, amma a banza. Ranar ma haka ya sake barinta ya yashi a kwance ya bar ɗakin. Kwanaki biyar da suka biyo baya haka abin ya ci gaba da tafiya. Ita kaɗai take rayuwa a cikin gidan da rana, ta yi oda abinci ta ci, ta yi browsing. Wata rana ta yi chatting ko ta duba textbooks, tunda har lokacin bata fara internship ɗinta ba. Gyaran gidan kuwa akwai wata dattijuwa da take zuwa a kowace rana ta yi share-share da goge-goge ta tafi. A cewa ta mahaifinsa ne ya ɗauko ta aiki. Sagir kam ko da wasa ba ta ganin shi a gidan sai cikin dare, idan ya zo ya abin da zai yi tun sanyin safiya yake barin gidan. Ba mata tunanin yana kwana a gidan. Da yadda ta so ta dinga hana shi kanta abin ya ci tara, har kofar ɗakinta take rufewa, amma hakan baya hana shi shiga ɗakin nata. A rana ta shida ne ta fita daga gidan, ta je gidan Fadima da ke kusa da ita. Komai na gidan iri ɗaya ne, babu abin da aka canza musu, hatta da kalar kaya. Ta samu Fadima kwance, ta yi matashin kai da cinyar Hashim, tana ta zuba mishi shagwaba. da gani babu tambaya kaga ga new married couple wayanda suke tashan kan cin soyayyarsu da tsinki bayan san gaisa da Hashim din ya musu sallama kan cewa zai je ya dawo bayan fitar shi haka suka zauna su biyu a cikin falon za ka yi mamakin yadda suka zauna su biyu suna fuskantar TV babu mai cewa uffan kamar wasu bakin juna ganin zaman yana shirin ƙara hargitsa ta tunane-tunane sun yi mata yawa ta yi wa Fadima sallama ta koma gidanta kwananta goma ta tafi wajen bikin firus, da ita aka yi duk wasu hidimomi na biki da sauransu Abin ya matuƙar ƙayatar da ita yadda aka yi hidimar bikin. Yadda mijin Feruz yake ta ririta ta, yana ta faman ji da ita. Sai ta ji ina ma ina ma. Bayan an yi biki an gama, aka kai amarya Feruz Al'in, inda mijinta yake aiki. Daga can Shira ta koma nata gidan. Ta yi tunanin kila rashin zamanta a gidan na 'yan kwanaki zai sa Sagira ya daina halayyarsa. Ashe ba haka ba ne. Abin da yake faruwa dai a da shi ya ci gaba da faruwa, babu fashi. Ta riga ta sadakar, duk wani fata mafarki da buri nata ta yi watsi da shi kila Allah bai kaddara za ta yi rayuwa aure mai armashi ba wataƙila haka Allah ya tsara ta ta kaddarar zama da mijin da baya son kuma baya jin tausayinta kila haka za ta kare rayuwarta cikin kona da takaicin rayuwa kila har ta gama rayuwarta ba za ta dandana rayuwar aure mai ma'ana da dandano ba kamar yadda Fadima da Feru suke gudanar da tasa rayuwar auren cikin jin daɗi ita kam ta takala kaddara kenan watanni uku cin da yin auren babu abin da ya faru kuma babu abin da ya ragu daga cikin rayuwarsu abin ma har ya zama kamar wani rutin. za ta yi duk wasu shirye-shiryenta da al'amuranta daga rana zuwa dare ita kadai a gida sautari takan fita waje shopping ko kuma buɗe idanu da zagaye unguwar da suke a nan ta yi kawaye wata ta mutuniyar new delhi salamat yawan zama da ita ya sa ta fahimci abubuwa da dama game da auratayya da zaman aure a nan ta fahimci cewa ba karamin zaman cutarwa suke yi ita da sakir ba ya mai da ita kamar wata sex slave babu abin da yake haɗa su sai wannan kawai shi ma ba ta hanyar Allah da annabi ba. Rana ta farko da ta yanke shawarar miƙewa ta ƙwatarwa kanta ‘yanci ba ƙaramin da na sani ta yi ba. Kamar yadda ta saba yi kullum, da dare ta je kwanciya ta saka lok a ɗakin, sai ta ƙara da sakata ta kuma bar kiɗin a jikin ƙofar. ta kwanta ta je ta kwanta, musamman da ta ji lokacin da Sagir ya je ya taɓa ƙofar ya ji ta a rufe. Tana jin alamun saki a jikin ƙofar, da ya ga cewa ba za ta buɗe ba sai ya tafi. Ta saki wani murmushi, wani sanyi yana sarara cikin zuciyarta. Bacci mai daɗin da ta manta rabon da ta yi shi ya kwashe ta. Sai dai na ɗan lokaci ne. Ƙara kawai ta ji kamar na faɗuwar abu. A matuƙar firgice, zuciyarta na duka da ƙarfi a ƙirjinta. Ta tashi zaune a tsakiyar gadon dangargar. Sagir ta gani tsaye a jikin ƙofa da wani ƙaton abu a hannunsa, yayin da ƙofar ɗakin take yashi a tsakiyar ɗakin. Kafin ta yi yunƙurin motsawa, ya yi jifa da abin hannunsa ya nufe ta a fusace. Hannu ya sa ya janyo ta daga kan gadon, ta faɗa ƙasa kan kafet, ya sake tunkarar ta. ya kamo gashin kanta da ƙarfi ya ja, ta yadda ya ɗago fuskarta suna kallon juna ido cikin ido. Da gani yadda idanuwansa suka yi ja, ka san cewa a matuƙar fasace yake. Ya ce, Ki har kin isa? A gidana? Ki ce za ki rufe min ƙofa? Cikin rawar murya da ta ta kalla fasatar, ita ma ta ce, Ai gidan ba naka ba ne, na mahaifina ne. Maimakon ta ga gwiwarsa ta yi sanyi, sai ta ji ya kwashe da wata mahaukaciyar dariya. Ya ce, Shi uban naki ne ya ce ya sai mana gida? Bai faɗa miki cewa da suna na ya siye shi ba? Yanzu haka magana da muke yi, Shi wanda kike ikirarin bai isa ya nuna min isa da mulki game da gidan nan ba. Kina fahimta ta? Ya karasa faɗa yana sakin kanta, ta koma kan kafet ɗin ta zube. Binta ya fara zare rigar baccin da take jikinta, sa kenan. Da sauri ta sa hannu ta dafe rigar tana harare shi. Ta ce, Ka san Allah? Ka daina wulakanta na a gidan nan. Ina mutunta ka a ka na mijina. Dole ka mutunta ni a matsayina na matarka. Idan kuma ba haka ba, ya daga gida ɗaya na wani irin murmushi. Da alama ko kaɗan maganganun nata ba su daɗa shi da ƙasa ba. ya ce idan kuma ba haka ba me za ki yi ta ce duk sai mu manta da komai kawai ka ci gaba da harka ka nima an ci gaba da tawa amma ina tabbatar maka da cewa ba zan ƙara yadda ka kusance ni ba tare da amincewa ta ba sagir ya ce inda kika yi kuskure kenan kada ki yi tunanin cewa akwai abin da nake bukata a jikinki ko kina burge ni ne ko wani abu you are just a plaything to me baby ban aure ki don raɗin kaina ba ban kuma aure ki don ina son auren ki ba ni da ai mari you don ki ji daɗin auren you made my life miserable saboda auren ki da yi. I'm just returning the favor. Hannunsa ta bige daga jikinta, ta miƙe tsaye tana karkaɗe kayan jikinta tana hararsa. You are sick. Kana buƙatar ganin likita wallahi. Ina kuma shawartar ka da ka gaggauta zuwa ka gan shi. Jita an damƙi wuyanta an shaƙe. Hakan ya katse mata maganar da take yi ta fara kakari. Idanu a zare, cike da tashin hankali. Ta dinga bige hannunsa tana ƙoƙarin janye shi daga jikinta. Sai dai ko motsi bai yi ba sai ma ƙara shaƙe ta da yayi. Idanunsa suka kaɗa suka yi ja, Cikin wata murya mai ban tsoro ya ce, Da gaske? Hawa ba nuna miki ainihin rashin lafiya da ke damu, na shira. Don't test my patience. Wallahi ba za ki ji da daɗi ba. Kada ki kuskura in fara nuna miki rashin lafiya ta kamar yadda kika ce, za ki da na sani. Kamar kuma yadda na ce, ba auren jin daɗi muka yi ba. Idan har kina tare da ni, babu wani abu mai kama da jin daɗi da kwanciyar hankali da za ki ji. I will make sure of that. Hawaye suna zubar mata cikin azaba, tana janyo numfashin da yake gagara ta da ƙyar. Ta ce, Me yasa? Me na maka? Ya ce, Babu, ke shiga cikin al'amuran rayuwata, saboda ke, abubuwa a not going my favor. Kada ma mu yi maganar wannan mahaifin naki. Ya ƙarasa faɗa yana sakinta, ta fada a ƙasa dafa da wuyanta, tana ƙoƙarin jan iska da take gagarar ta shaƙa. Bai ƙara kallon inda take ba, ya shura takalman shi ya tsallake ta ya bar ɗakin. Kwana ta a zaune tana ƙara nanata maganganunsa gir a kanta, over and over. Ta rasa abin da yake nufi da maganganunsa. Ta fahimci cewa duk ba sa son auren da aka yi musu. To amma me yana shi cewa zai hana ta samun farin ciki da kwanciyar hankali? Me kuma mahaifinta ya tsare mishi? Washe gari ta shirya tun da safe, ta nufin min ofis ɗin mahaifinta. Zuwa lokacin wajen da Sagir ya shaƙe ta, da kuma saman goshinta wajen da ya tabo inda ya jefa ta ta faɗi, sun yi haske. Sai ka ƙura ido sosai zaka ga alamun taban. Cikin tsananin sa'a ta samu mahaifinta a ofis, aka yi mata iso wajen shi. Babu mazancen gaisuwa, tana ganin sa kawai ta fashe da kuka. Cikin kuka ta zayyane mishi duk wasu abubuwa da suke faruwa da ita da maganganun Sagir a daren jiya. Har wajen taban da ya bar mata sai da ta nuna masa, bata rage komai ba. Alhaji Abdulhakim ya shiru a zaune yana sauraron ta. Bai katse ta ba har ta dire aya. Sai da ta yi shiru bayan ta gama magana tana jan numfashi. Sannan ta ji ya ce, Na yi zaton cewa kin haƙura da zancen cewa ba kya son Sagir. Cikin mamaki ta ɗaga baki za ta tambaye shi abin da yake nufi, ya katse ta hanyar ɗaga mata hannu. Ya ce jiya da daddare mijinki ya kira ni, hankalinsa a tashe. ya ce kun samu matsala da shi a jiya. Yanzu saboda Allah haka kike so ku ci gaba da tafiya ke da mijinki? Kina kallon da 'yar uwarki ta mai da hankali tana zaune da mijinta lafiya, amma ban da ke? Mijinki yana iya bakin kokarin sa yana haƙuri da ke. Tunda kuka yi aure kin hana kanki kwanciyar hankali, shi ma kin hana shi. Jiki a sanye ta ce, "Dad, ba haka ba ne." A fusace ya ce, "To ya ne?" Mubashira, ki kiyaye ni wallahi. Ba zan ɗauki wannan kalar iskancin naki ba. Kina ji na? Duka duka last two weeks kuka dawo daga honeymoon dinku Tun kafin tafiya ta nisa kin fara bullo da maganganun sakarci da shiririta. Har ki iya daga baki ki wa mijinki shari Ta dafe baki cikin zaro ido. shari honeymoon, wani honeymoon, kuma sharrin mene masa? Ya ce, Na cewa ya da ke ki mana, to bari ki je. Tun muna shaidar juna ni da ke, ki mai da hankalinki jikinki. Gwara ma ki sadakar ku yi saman lafiya ke da mijinki. Wallahi kin ji na rantse, don ranar da kika kashe auren ki kika zo min gida. Sai da ki nemi wani wajen zaman ba dai ki masauki a cikin gidana ba. tashi ki je na sallame ki kada ki kuskura in sake jin labari makamancin wannan daga ni har ke ba za mu ji daɗi ba kin dai ji na gaya miki bai sake nuna ya san cewa Allah ya yi ruwanta a wajen ba ya daga files yana sanin tare da amsa kira ita kam ta jima a zaune a wajen kanta a ƙasa tana share kwalla wai ko Allah zai sa ya ji tausayinta ya saurari nata labarin ganin ba zai sake kallon ta bai sa ta tattara ta wuce gidanta zazzabi mai zafi ne ya rufe ta tun kafin ta isa gida da haka tana ƙara sawa cikin bargo ta shige ta kwanta tsananin zafin da jikinta ya yi, har rawar mazari take yi. Tun safe har yamma babu wanda ya leko inda take, ta ƙara tabbatar da gaskiyar maganar Sagir. Tabbas haka za ta ƙare rayuwarta cikin baƙin ciki. Me ya fi da takaici a ce mahaifinka ya zaɓi wani a kanka, ya gaskata maganar wani a kanka, babu. Sai yamma likis zazzabin ya sauka, ta yi wanka gami da cin abinci. Ta ƙudiri niyyar washe gari za ta je asibiti a yi mata check-up. Tana falo a kwance tana kallon Aljazira, Fadima ta shigo gidan. ta tashi zaune suka gaisa da ita. Ita kanta Fadima ta canza a 'yan kwanakin, ba kamar farko farkon aurensu ba. Ta yi wani irin sanyi, ga wata rama da take yi, kala fata ta tana dasashewa. Nan ta shiga zargin ko tana da ciki ne, amma me zai sa ta cikin damuwa? Tana nufin samun ciki shine cika burin kowace ma'aurata, right? Sai dai banda ita kam. Babu yadda za a ta yadda ta haɗa iri da sagir. Yadda take jan Fadima da shi jifa-jifa, ta kula 'yan kwanakin nan tana yawan leƙawa gidan nata ta zauna. hakanan ko ba za ta ce mata komai ba. Fadima ta yi shiru a zaune, ta sa hannayenta duka biyun ta dafe kumatunta da su, idanunta ta a kan TV. Kamar ta ɗauki nutsuwarta ta ɗora akan kallon ne, bayan a zahirin gaskiya ba hakan ba ne, kwata-kwata hankalinta baya wajen. Shira na ta mata magana ba ta san ma tana yi ba, sai da ta tashi ta je ta dafa ta, sannan ta firgita ta kalli Shira ɗin. Shira ta ce, Fadima, lafiya ki kalau kuwa? Kawai sai Fadima ta fashe da kuka. Cikin rikicewa ta rungumo ‘yar uwata ta jikinta, ta ce, Subhanallahi, Fadima me yake faruwa ne? Cikin rishin kuka ta ce ciki ne da ni. Duk da dama ta yi zargin hakan, wani irin farin ciki ta ji ya baibaye ta, ta ce, Masha Allah, barakallahu fiki. To menene abin kuka kuma? Mu da ya kamata mu yi murna da farin ciki. Fadimar ta girgiza kanta, ta ce Hisham ya ce ba cikinsa ba ne. Shira ta zare idanuwa akan Fadima cikin rikicewa, ban gane ba cikinsa ba ne, me hakan yake nufi? Fadima ta ce ni ma ban sani ba, Kawai mun je wajen awo an auna ni, aka ce ina da ciki. Shi ne ya hau faɗa yana cewa na kai masa cikin da ba nasa ba. Ya ce na zauna a cire cikin ni kuma na ƙi. Shi ne ya hau fushi da ni. Ya daina min magana, ya daina zama a gida. Ban ya zan yi bashira. Ta ce, To me yasa zai ce ba cikinsa ba ne? Kina bin maza ne? Tambayar haka nan ta faɗo daga bakinta ba tare ta tsaya ta auna ta ba, saboda ta ma rasa me za ta ce a lokacin. ma ta zaro ido. What? No! Allah ya kiyaye ni. Wallahi tallahi a budurwa Hashim ya same ni. We just full around kafin mu aure. Shi ma wallahi na ɗan lokaci ne. Kuma da shi kaɗai ne ba wani ba na rantse. Shira ta ƙura mata idanu exasperatedly. Kamar wata baƙuwar fuska kafin ta nisa ta ce. To me yasa yake cewa ba cikinsa ba ne? Fadima ta ce kawai ranar nan baya nan. Na fita shopping na manta ban tambaye shi ba. Na fito na haɗu da wani abokinsa ya rage min hanya zuwa gida. Ko shigowa ma bai yi ba. Ba sai da aka yi sham ya gamu ba daga rana ya ce ina cin amanar sa. Bayan nan ne kuma magana cikin nan ta bullo. I'm just ban sanya zan yi in ganar da shi ya fahimci cewa ba amana sanaci na ba. Ba zan taɓa tunanin yin hakan ba ma. Duk da cewa da bakinta ta faɗi cewa ita da Hisham, well, sun yi fooling around. Amma ta yarda da cewa Fadima ba za ta aikata abin da Hisham yake zarginta da shi ba. Ta san Fadima, ta kuma san abin da za ta yi da wanda ba za ta yi ba. Ta san Fadima na da rawar kai, amma ta san babu yadda za a yi tabi namiji da auren wani akan ta kuma. Sai ta matsa ta rungume ta kawai, Cikin nuna alamun rarrashi, tausayinsa ita da Fadima ya kama ta. Me yake damun rayuwarsa ne haka? Sai wajen karfe goma suka sallama da Fadima ta koma gidanta. Bayan Shira ta lallashe ta sosai, ta tabbatar mata da cewa komai zai daidaita. Sai dai ta yaya, ita ma bata sani ba. Ranar bata ji motsin sagir a cikin gidan ba ko kaɗan. Bata yi jajen shi ba, a ranta ma ta ce Allah raka ta kiwo na. Washe gari ta je asibiti aka auna ta, likita ta tabbatar mata da alamun typhoid da malaria a jikinta. Ta ji sauƙi da salama sosai a cikin ranta saboda ta fara fanikin tunanin ciki gare ta. Ta koma gida ta fara shan magungunan da aka ɗora ta a kai. Masu sauraro, ku yi haƙuri mu dasa aya anan Sai mun haɗu da ku a kashi na gaba. Ku kasance tare da Pinkish Lady. Sai an jima. Eh, gobe da labari kuma so safa